Kalangu, studio Kalangu. yanayin Kalangu, studio Kalangu. yanayin biyu ga watan Afrilu shekara ta biyu da sha tara a sashen Hausa na studio Kalangu kenan kuka lalubo da gidajen rediyo talatin da takwas a fadin kasar Niger. Ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. Hakkin zamantakewar malamin jami'a shine maudu'in zaman taron muhawarar da kungiyar malaman jami'a ta Arumin Jofo ta shirya a yau da safe a birnin Yamai karin haske a cikin labarin. A jamhuriyar Nijar maza sun yi mata hutawa cikin kafofin watsa labarai in ji uwar gidan Traore Salamatu ta kungiyar mata unguzomai ta kasar Nijar karin haske a cikin shirin. Wacce irin rawa ce hukumar ƙasa da ke kula da kare hakkin ɗan adam ke takawa a lokacin da aka ma jama'a kwacin gurare. Rahoton namu na musamman kenan da ya taɓo misalin abin da ya wakana a Gorubanda. Masu mu barkanmu da sake saduwa. Aikin zamantakewar malamin jami'a shine maudu'in taron gangamin da kungiyar malaman jami'a ta tsara a yau a jami'ar Jofo ta birnin Yamai. Ma'anar yin wannan taron da ita ce kawo gyaran fuska kan mugun kallon da jama'a ke ma malaman jami'a a Nijar. Asma na Shina ya yi fira da Fatsima mai yaƙi mai bin magatakardar kungiyar ta malaman jami'a. muna son mu kwatanta ma al'ummar Nijar gaba daya su gane da mallaman jama'a da ake son a kwatanta musu da lalakun mutane ne mutane ne marasa imani ba haka bane saboda mu da ma akwai aiki wanda takardu suka ce ga abin da za mu yi za ku karanta suwa za ku binciken ilimi za ku kuma in lokaci ya ba ku dama wanda yake son ya gane wani abu ku taimaka mishi ya gane amma ana son a kwatanta ba haka nan bane malaman jama'a ba su ba iya komi mutum zai shekara talatin yana neman ilimi a ce ba iya komi ba ba kudi ba ku gani shine muke son yanzu muke son al'ummar Nijar su gane ga wanda ya saurara ya gane menene ake nuhi da malamin jami'a taron gangamin da kungiyar malaman jami'a ta tsara kan makarar da al'amuran karatu ke fuskanta a cikin jami'o'i na kasar niger jiya a jami'ar munijofo ta birnin yamai ya ba ɗalibai damar faɗar albarkacin bakin su kan wannan latin da karatun nasu ke ciki ga dai abin da suke shaida ma habibu garba on connaît les mécanismes c'est pour avoir le soutien des étudiants mais mun gane laɓa-laɓar don a samu goyon bayan ɗalibai ne ɗalibai ko sun gane maganar gaskiya ita ce da a aza aya tambaya wai shin gwamnati na da yancin kawo gyaran fuska a jami'a a sashen da nake ciki wata rana akwai wani jami'in ba da karatu mai zurhi da bincike awa arba'in ya kamata da zartas yana ba da karatu awa goma sha hudu kaɗai ya yi sai cewa da lage su rubuta mashi awa arba'in da sauran sa'o'in ya yi balaguro kenan ya ya ta yin sauran awoyin bamu da don ya da su a kasashen waje mutane ne da suka fi bada karfi ga ilmantarwa a kasashen waje maimakon ba da ilimi a gida a nan suna ta cin karen su babu baka suna ganin kuma wai gwamnati bai ya iya hana su bale ya gindaya musu doka don haka suke ta yin abin da suka ga dama na san da latin daukar darasi a jami'ar yami ba laihin gwamnati bane ba laihin pat bane je sais que les retards académiques à l'université de Niamey ce n'est ni l'état ni le PAT Gamayyar kungiyoyin malaman makaranta na sakandare da na makarantun koyon aikin hannu ta soma wani yajin aiki har zuwa gobe Laraba don tursasa gwamnati ta biya bukatun nasu. Jagoran gamayyar ta kungiyar Laminu Lalla ya bayyana ma Muhammad Mamman ire-iren koke-koken nasu. Rashin biyan alawus na 'yan kwantaragi a daidai lokaci, rashin sanya malumai ba da karatu, shafin ɗaukar albashi wanda aka ɗauka dindindin tun shekara 2014 da har yanzu suke jira. Akwai kuma kiyo na gwamnati ga ɗaukar mushannin 'yan kwantaragi a zaman ma'aikatan gwamnati a shimfiɗar shekara 2015, 2016, 2017. Akwai kuma rishin cika alkawali na tsarin nada mushannin koloji na shekara 2018. akwai kudaden sa ido na jarabawar BFC da ke mallake har yanzu a bitalmanin kasa. Akwai kuma biyan sauran kudade na bak shekara 2017-2018 har zuwa yanzu akwai waɗanda ke jiran a biya su wannan kudade Kuma mun lura akwai wasu magoya bayan mu da ake baiwa tsoro a da wannan bayar da tsoron ga magoya baya. aux Yau biyu ga watan Afrila eh, ne kasashen duniya ke bikin ranar ƙasa da ƙasa ta littattafan yara. Ba yara damar su karanta littattafai da kuma nuna musu mahimmancin karatun littattafan da aka tsara domin su. Ita ce ma'anar wannan ranar. Maryama Jallo Kanda ta ziyarci ɗakunan karatu na gidan al'adu na kasar Faransa Jean Rouge birnin Yamai da kuma makarantar Madina ta hudu. Ga rahoton da ta haɗa na kai. A da makarantu da yawa suna da dakunan ajiyar littafai. a yau ba haka lamarin yake ba, in shi garba Adama, shugabar makarantar Madina ta hudu, ta bayyana cewa littattafan yara wata hanya ce da ke sa yaran su yi shawarar karatu, sannan kuma su girma da wannan ɗabi'a. Da makarantu na da wuraren karatu cewa da bibliotek, amma yanzu babu komi sun ɓace. Wani lokaci mutane na aiko mana littattafai kamar su kalawo. A da in yaro ya koyi karatu tun yana ƙarami, in ya girma zai ci gaba gaba da karatu don ya kara ƙarfafa sanin shi. Domin ganin yara sun yi shawar karatu, don ranakun Laraba, Asabar da Lahadi ana gudanar da wasu shirye-shirye kan haka a cibiyar al'adu Jan Rushe da ke Yamai. Wata dubara ce mai inganci da kuma sauƙi in ji mataimakiyar shugabar mai kula da ɗakin ajiyar littattafai na shiridu Aliyu Sani Furera. Wata dama ce ta koyar ma yara karatu a maraicen laraba kadai muna samu fiye da yaro ɗari akwai lokutan gatana ana zuwa ziyara na sauran makarantu babu wata wahala rubuta yaro ne kawai zakai ɗari uku ne ko kuma jika uku dukkan tsawon shekara jibo garba adama shugabar makarantar madina ta hudu ta yi kira ga hukumomin ilimi da su yi tunanin samar da dakunan ajiyar littattafai a makarantu A Faransa mata ba sa yawan mutuwa cikin kafofin watsa labarai maza sun yi su in ji wani bincike da kungiyar kafofin watsa labarai ta Faransa ta bayyana a yau hudu ga wannan watan. A Nijar ma kan ce maza sun yi mata mamaye kafofin watsa labarai uwar gidan Traore Salamatu mamba kungiyar mata ungozomai ta ma Olivier Asogbavi tsokaci a kai. Ina kawo na ne a ɓangaren ɗiya mata don su kawo tasu gudunmawa a cikin al'amuran sadarwa. Al'adu na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa mata suna baya-baya da kafofin sadarwa don na lura da cewa matan Nijar ba sa son magana cikin kafofin watsa labaru. Alhali kuma yau in ka samu wani horo kan wani fanni kana buƙatar sauran 'yan uwanka su ƙaru da kai su unhwana da abun da ka koya. Hanya mafi sauƙi ita ce ka jawo hankalinsu ku tafi tare. lallai. kai baka iya kasancewa a cikin fadin kasar Nijar amma ta hanyar kafofin watsa labaru sakon zai isa inda ya kamata mata ku haɗa kai da kafofin watsa labarai balantana ma in kyauta ne wannan wata babbar dama ce a gare ku Wata tawaga ta bakin haure ta iso agadarsa yau talata biyu ga wannan watan daga kasar Algeria. Tawagar ta kunshi 'yan Nijar 225 wanda mafi yawan nasu dukkan 'yan zandar ne, mutum 28 su kuma 'yan kasar waje ne. Hukumomin jihar Agada tare da kungiyoyin da ke dafa musu sun karbi wannan jama'ar kahin daga bisani su mai da su a cikin yankunan nasu daban-daban. kamar yadda Isufu Bubakar Abdulrahman ɗaya daga cikin masu kula da bakin hauren ya shaida ma abokin aikin namu Musa Mamman. biyu ga watan afrilu shekara ta 2017 biyu ga watan afrilu shekara ta 2019 a kwana a tashi yau shekaru biyu kenan da shugaban kasa yusuf muhammadu ya jagoranci bikin kaddamar da babbar cibiyar lantarki ta gorobanda a lokacin nan shugabannin kamfanin nijeleka sun tabbatar ma al'umma cewar kada a samu ba za a samun katsewar wutar lantarki ba daga najeriya ko da kuma an samu haka 'yan nijar za su samu sauki kan matsalar wutar lantarki dalilin cibiyar ta korubanda sai dai har yanzu da saura domin wasu unguwanni na ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki tun lokacin da zafi ya suma mamman nuri na kungiyar adadin ya wadata mai kare hakkin mabukata ya ma umar hamma tsokaci haka Euh, Abin da muka gano bayan shekaru biyu shine cewa an samu sauki kaɗan, amma bai warware matsalolin lantarki kwata-kwata ba, musamman a Yamai. Domin har yanzu ba mu shiga cikin ainihin lokacin zafi ba, mun kuma gano cewa ana ɗauke wuta nan da can, wani lokacin ma hakan kan jimawa. Abu na biyu da muka gano shine cewa akwai wasu angunin Yamai da har yanzu ba su da wutar lantarki. Misali a nan kusan mu a unguwar Nordire kashi biyar cikin 100 babu wutar lantarki. Akwai kuma wani babban bangare na unguwar Aerokor shi ma haka idan aka kwatanta karfin cibiyar wutar lantarki ta gurbanda banda da bukatun al'umma za a gano cewa ba ta iya warware matsalar wutar lantarki a yamai amma mu amince da cewa an samu sauki daga ɗaya ga watan afrilu an hana zirga-zirgar manyan motoci a birnin yamai da karye bakwai na sahe har izuwa sha biyu na dare wannan kuma don kawo ma jama'a sauki a cikin tafiye-tafiyen su ganin yadda ake gudanar da ayyuka ga dangadan a cikin garin in ji hukumomi na birnin yamai wannan dokar ta yi daidai kamar yadda za ku ji daga bakin magatakardar kungiyar masu zirga-zirga amadu bebe hassan a cikin firarsu da alhassan kuzi muhammadu par rapport à cette décision les autorités de la ville de niamey ont bien game da wannan mataki mahukuntan da'irar birnin yame sun kyauta na kayyade lokutan da manyan motoci za su zirga-zirga don kar su cakuɗa yanayin ayyukan da suke zartara domin wannan ayyuka da zarar an ida su mu duka zai amfana ga zirga-zirgar harkokinmu mu 'yan kasuwa da dukkan masu manyan motoci. tunda saboda wa'annan ayyukan ne suka kayyade lokacin daga karfe bakwai har zuwa sha biyun dare gaskiya ba wata damuwa sai dai mu musu godiya don kamin su ɗau wannan matakin kuɗi kullum ana kawo mana ƙara amma yanzu da suka ɗauki matakin mun amince kuma za mu mutunta matakin yadda ya kamata dukkanmu mun lamunta don wanda ke gyara don a samu buɗi da zirga-zirga ba za ka kawo wani tuntuɓe ba ga wannan manufa gyaran birnin yame abu ne wanda ya shafe mu duka. ministan da ke kula da wasannin motsa jiki tare da mambobin kwamitin da ke kula da al'amuran kokowar gargajiya daga 29 ga watan maris zuwa 2 ga watan afrilu 2019 sun tsara wata gasar kokowa mai lakanin tukuncin shugaban kasa gurin da ake son cimma shine zakulo 'yan wasa da za su wakilci kasar nijar a lokacin gasar kasashen waje ga dai salisu rabu ubandawaki daraktan wasannin motsa jiki a cikin firarsu da sumana amadu kokowar nan dai da ni gani ni dai fi sibilillahi da ta zandar da talaberi da kuma wanga tolaka da aka yi fi sibilillahi in kukunmu suna kawo nasu kokari kuma suna ga shiri da yan kukun ba su gano ba ne da kokowa tana son shiri na kowane fanni ka shirya kanka da kanka na ɗaya kuma ka shirya jikinka da matsanka ya zama na kullum kana shirye in ka zo kana tsarawa saboda kuma kana bin sau da abin abinda antarnar ɗin din suke faɗa maka saboda ci gaban ka kuma yanzu 'yan kokowa sun gane kuma kowa ya gani a wannan kokowa da aka yi cikin zahi ne babu ɗan kokowa wanda ya huke mun babu wani ɗan kokowa wanda ya kasa ya zo aka kawo shi aka ce an kai shi ana hita shi saboda ya taso don gajiya a'a sun yi kokowa tsakanin da Allah kuma akwai wanda suka yi minti talatin akwai wanda suka yi arba'in na kokowa cikin wannan lokaci kowane ɗan adam na da 'yancin ya samu tsugunni a jamhuriyar niger daftarin doka mai lamba 28 na kundin tsarin mulki shi ya tabbatar da hakan bukatar al'umma ita ce kadai ke iya sa a ta da wannan batun a cikin wannan rahoton za ji zamu wato ganin irin kokarin da hukumar da ke kare hakkin dan adam take yi a lokacin da aka kwace ma jama'a matsuguni alhassan kuzi muhammadu ya haɗa mana wannan rahoton kan bangaren na goro banda Gwamnati na iya raba mutum da hilayen shi don wani abun amfanin jama'a game da haka babban sakataren kwamitin ƙasa mai kariyar 'yancin ɗan adam CNDH na sa kaimi ga batun biyan diyar gaba ɗaya tun kamin a kwace masu wuraren Amadu Alishina Kurgeni ya ce. karbewa tana da kyau domin idan aka karbe saboda amfanin ƙasa ne amma doka ta ce kafin a karba sai an baiwa waɗanda za a karbe hilayensu diya baki daya sai dai wani lokaci ba haka ake yi ba idan kuma ba a kan wannan yanayi ba ne A ƙasar Nijar, shirin dokoki ya baiwa wa'anda aka kwace ma hilaye da su kai ƙara wajen hukumomin da suka waje ba kamar kwamitin CNDH da ke kare 'yancin ɗan Adam. A kan wannan misali, tun shekara 2015 take ɗauke da kes ɗin wa'anda aka karɓe karɓewa hilayensu na goru banda. Amadu Alishina Kurgeni ya fayyace irin gudunmuwar agajin da suka yi a wannan kes. Donc pour ce cas, ce que nous avons fait. A game da wannan batu abin da muka yi shine taimakawa waɗanda lamarin ya shafa da shawarwari da kuma nuna musu hanyoyin da ya kamata su bi wajen tuntubar hukumomin da ke kula da sha'anin tare kuma da yin kira. A shekarar shida mun yi kira ga ma'aikatar ministan makamashi inda muka ce ya kamata a yi kokari a baiwa waɗannan mutane diyar su gaba daya. Wani rukunin wa'anda aka karɓe wuraren su da ke bisa layin jonin lantarki mai babban auni da ke bayan ruwa a nan yame sun yaba wa taimakon da CNDH ta musu zaman tamkar lauyarsu wakilin nasu Nuruddin Usaini dauke da shaida. Gaskiya tare da hukumar CNDH mun sami ci gaba sosai kan wannan lamari. A duk lokacin da muke da wata haduwa da hukumomi, hukumar CNDH na halarta. Hukumar ta je har kotu tare da mu, kai mu sai mu ce CNDH ita ce lauya mai kare mu. A ranar takwas ga watan Fabrairun da ya shuɗe, wa'annan da aka amce wurarensu sun kasance a gaban jujin da ke kula da wannan lamari domin sa hannu ga ƙudurin da ke tabbata sun amince da farashin da gwamnati ya musu kan diyar da za a ba su cewa da jika bakwai kuɗin sefa kan kowane metir kare. A yanzu dai suna kan jiran karɓar wannan diyar. Nan muka zo ƙarshen labaran a huta lafiya.